jama'a assalamu alaikum sunana alhassan kwalle shugaban <clears throat> ƙungiyar jarumai na masana'antar kanewo muna amfani da wannan dama a madadin shugabancinmu na ƙungiya da ɗaukacin membobinmu na wannan masana'anta mu yi kira ga shugabanninmu iyayen gidanmu jagororinmu na wannan ƙasa ta najeriya masu faɗa a ji da 'yan uwanmu shugabanni da malamai da dukkanin al'ummar ƙasar Nijar. A madadinmu muna masu addu'a kada Allah ya tabbatar da fitina ko yaƙin da ake neman ya haddasa wannan ƙasa tamu da ƙasar Nijar. Muna masu jawo hankalin shugabanni da dukkanin al'umma cewar mu zama masu faɗar alkhairi a koda yaushe mu kuma yi duba da daɗewar alaƙa da take tsakaninmu da wa'annan bayan Allah muna fatan za a nemi teburin da za a zauna domin a yi masalaha don a zauna lafiya shugabanninmu na Najeriya da su kansu na Nijar da dukkanin shugabanninmu na Afirka babban abin da ya kamata su kula da shi halin da al'ummar ƙasashenmu suke ciki na yunwa da fatara da rashin ilimi da rashin zaman lafiya wannan abubuwa a kowace ƙasa abin da ya kamata shugabanninmu su mai da hankali kenan a kai ba ƙoƙarin jawo abubuwan da za su tayar musu da hankali ba mu ma su tayar mana da hankali muna roƙon Allah ya tsare mutuncinmu da na addininmu Allah Ubangiji ya zaunar da mu lafiya a ƙasashenmu baki ɗaya na Afirka da ma duniya baki ɗaya Allah taimaki musulunci da musulmi assalamu alaikum